Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je Assalamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta haɗa mana zauren tattaunawa da wasu iyaye game da yadda wasu iyayen ke ne da hankali akan ilmantar da 'ya'ya maza bisa kan 'ya'ya mata musamman ma arewancinmu na Najeriya Nijar, Kamaru, Chadi, kai da ma wasu ƙasashen duniya baki ɗaya. Sai ku biyo mu domin jin karashin zauren tattaunawar mata. Yanzu kuma za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya. bari mu komo wajen Malam Haruna Mato. Haruna Mato eh, me kake ganin za mu iya yi a matsayin mu na al'umma? mu ilmantar da iyaye ko kamar a waye musu kai dangane da muhimmancin baiwa 'ya mace dama ta ci gaba da eh, karatu ta nemi ilimi kamar yadda aka ba iya maza damar su je su nemi ilimi to na fari dai eh, wannan amsa da zan baki shine cewar encouragement kenan ai kamar yaya a musu gwiwa karfafa musu gwiwa hmm. a nunawa a yanzu a duniya mace nawa take shugaban kasa mace nawa take minista mace nawa take wani malamar kiwon lafiya mace nawa take teacher ga nan dai to irin wannan misali ya kamata a rika badawa na cewar to wa'annan lakwar aka sa su kuma suka bunƙasa suka ji har suka cin wani ilimi suka zama abin suka zama a yau wannan shi ma ya kamata a nunawa a cikin bangare na sensitization kamar sensibilization mm, cewar eh matan nan bai kamata ba su ma yanda Allah ya namiji su ma yan adam ne haka yi su kenan a ba su damar su ma da za su cimma su ta hanyar neman ilimi saboda in sun samu ilimin nan wai ba su ba ne ka izai amfana duka al'umma ce gaba ɗaya mm. eh, wannan ya kamata a raka ba da irin wannan misali kuma da wani kara musu kwarin gwiwa a rika encouraging duk mace wadda take so wato 'ya'yanta su yi lakwal su yaran in sun zo su ai ai muna gani a cikin wato aji aji na makaranta ai mafi yawa duk matan su ne a fari idan an su ne gaba gaba su ne gaba wallahi ko a cikin al'amarin qur'ani ko a cikin al'amari na na lakwata ta zamani mhm. wallahi zaki ga mata su ne suke occupying duka primary propositions wani mm. duka su ne na wani a saman farko to kaga su sun gane sun wahala gane kuma Allah da yau da goban na hana haka mm. kuma duk matar ta zama haka ana encourage ko cikin makarantu an kika samu ana baki prize na cewa lallai kin zama mm. wato kallon cikin hula mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. musamman ma kuma uh, iyaye maza yawanci su ne suke ke kasa kai da kasa su ce iyansu ya mace ba ta yi ba makaranta a yanzu kam gaskiya a yanda mata suka walke saboda yanzu ma zamani ne ya zo ya zo shi to yanzu a yau dai ni dai ban sani ba ni dai yar guda garin ko ita sa a gaba ko ba haka ba tana makaranta ita haka tana makaranta ko kwanan ta yi sabkar alqur'ani Allahu akbar kuma a cikin aji na lakwata zamani ha ilo yanzu haka position na bi ta samu Allah sarki a cikin wannan jarabawa ah, a ita ce ta biyu to ku ba wani abu ne mu daga gida kowane fanni muna kwatantawa musu yara mm-hmm. kwatanta mata ake dalle a ci gaba da shi wannan duniya ce da lahira mm-hmm, mm-hmm. wannan karatu in kai shi na nan duniya a nan zai taimake kuma kai ka taimake al'umma kuma a cikin wani dalilin za ka samu lahira kuma wannan shi kuma dama ba a zance karatun kurani a matsayin mu na musulmi kuma kowa ya san irin abin da yake haka ne ah. eh. bari mu koma wajen hajiya umma ita yaran nata ta sa su makaranta gaskiya sun yi makaranta sosai makaranta malam dan tsoho ma suka yi mm. tun can muka fara sa su boko kuma boko ma alhamdulillahi tunda muna da medicine guda likita babban likita babban eh. likita ina da guda dokta eh dokta ina da dokta guda ina da eh, nutritionist ita ma kusa da dokta kin take tun da medicine ne ina eh, amma na fannin cin abinci eh wannan kuma mm. ina da teacher ina da madannan lakwal kuma malaman makaranta ma dan auta fa dan auta shi kuma yayi communication yana da license kin shi na communication eh yanzu ana neman aiki okay eh alhamdulillah kowanne yayi bakin kokari mun yi kuma Allah ya ji kan baban su ya kama musu sosai bisa karatu shi in dai an ce karatu ne wallahi yana iya ya matse aljihu abin da yake son yayi ma ya ki saboda ya zuba ma yaro ya je yayi a ilimin nan wallahi kai shi ya sabki bashi bisa kan karatun dina yara ah, eh, sun yi makaranta sun yi lakwal alhamdulillah Shukla ya haƙi ne na duka uwaye hmm. wai an ce uwaye ba mace kaɗai ba har namijin wato yadda za ka musamman namiji ai shi ne hmm. yadda za ka tunda shi ne shi ne shugaban kasa shi aka ba yau shugaban gida ba hmm, uh-huh. shugaban kasa shugaban gida nake tun uh-huh. tunda yauri ne waje ba kansa kenan kada ka nuna bambanci kowanne ka bashi wato incinsa hakinsa mhm. na cewar ya kamata a bunƙasa ya nemi ilimin nan saboda eh, ya kara al'umma. Mm. To madalla masu mu duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa inda muka tattauna a cikin zauren tattaunawar tamu da malama. Hajiya Umma Habbani. Sai kuma? Ni ne Haruna Mato. to kuma nan kuma ni ce tamar abari daga sashen hausa na muryar amurka nake muku fatan alheri to masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon amma idan allah ya kai mu makon gobe za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita wakiliyarmu tamar abari juni Lagos Gresham da ta haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya. Ma'assalam. A gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Makonni biyu da suka wuce muka fara tattaunawa akan dangantaka tsakanin malamai da ɗalibai mata. Kafin mu karkara shirin a yau, za mu ɗan yi waiwaye a kan wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a cikin wannan maudu'i. daga cikin abin da muka tattauna a makon farko game da wasu matsalolin da ke wakana tsakanin ɓangarorin biyu. Yayin da malamai maza suke tafiyar da ɗalibansu ba haka mata suke yi ba. Idan mata suka zo ba za su saki jiki da ɗaliban malamai mata ba ta san mana fuskar ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su take da ƙarfi an muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su ci mana mutunci amma malamai maza har so nake mu ga sun shigo saboda za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin na da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa da A makon jiya kuma mun taɓo kaɗan daga cikin yadda kyautayi tsakanin malamai da ɗalibai mata zai iya ciyar da al'umma gaba. Ɗan da yake taimaka mana shi ne sun ga sannan zai fi zan yi mutu hankali a yayin da ke cikin wannan jarabawar ke ɗan kawai wannan darasin. To amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma yi miki hayaniya ne ke zan yi miki hankali to wannan nuna mana kulawar da take tun akan mutum kafin ma mu kai da yin aure yi. da muka ba ta an kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa muna ganin kamar uwa ce ta karɓi da to wannan abun yana taimaka mana kwarai sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana gare mu kuma mhm. yake a ɗin mu ga zuciyoyin mu shine ta ƙara ba 'ya'ya mata ƙwarin gwiwa aure ke baya hana karatu ashe yin iyali ba zai hana karatu ba wannan zai karasawa mata da suke gida ne mm. zai affecting din mu direct ne mu kara ga kara wa mata ya ƙoƙo ƙwarin gwiwa da suke gida a ashe ina da aure za ki yin karatu domin malaman da a wuri za su yi za su taimake To a yau za mu yi ƙoƙarin taɓo kaɗan daga cikin yadda mata za su iya samun maslaha tsakaninsu. su. tare da bakin namu Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. A nan aka samu tangarda, to a matsayin kina malama da ta riga ta shekaru 20 a duniya. Mm. ko goma sha mm. ki ce za ki fara ba ta tarbiya ba ki ta already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a rika samun kalubale kala kala anan kan kiran da zan yi shine tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai mm. a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya tsagira ya shigo makaranta to shine sai ya zama na sai a haɗa hannu biyu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantun suke yin wani abu da ake kira shi open day mm-hmm. malaman su je ɗaliban um, iyaye ɗalibai kai su je gaya musu ga matsalolin ƴaƴansu. Haka. Don me saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida a yi ƙoƙari a seta ya fito waje yake. Kamar a secondary school kenan. A gida ma to da Allah seta. Mm. A secondary school kenan ko? Yawwa da primary. Da primary. Amma idan ya riga ya shiga ƴan jami'a. Eh. Aikin da ido ta ya riga ya gama kan ganewa kenan. Mm. Ikan ya riga ya gama bushewa. Ki lankwasa shi ma a wani gurin bai zo ba. Sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya tsallaka wannan doka to dole makaranta ta san hukunci a kansa mm. despite shi ko ɗan wani ne haka to dole sai an haɗa hannu bangare ɗaya ba zai iya yin ba to ina ga batun kuntatawa ake yawan korafin cewa suna wa mata ya kamata a nemi haɗin kan hukumar makaranta ne? Mm, gaskiya tun da aka ciwon ciwon ya mace na ya mace ne eh. mata su ya fi cancanta da lamarin idan za a samu mata masu adalci irin wacce na baki misalin ta bayar da miki bayani mm. idan har irin su ne za su shugabanci gurin to su ya fi cancanta su zauna a gurin. Ke da kike malama yaya mu'amalar ki take kasancewa da misali ɗalibai akwai masu miki irin wannan a wasu irin matakai kike ɗauka kuma wasu nasarori wannan matakan da kika ɗauka suka cimma. Gaskiya da muna magana ne na a karan kaina kan mu'amalanci ɗalibai na kamkar cewar ɗalibi da malama ma'ana ko a fuskata na kan nuna musu ba wasa muka fito yi ba kun fito karatu ne na fito ni kuma na yi aiki to ya tsaya a territory din shi ina nuna maka ko da akan fuskata cewar mu mutunta junanmu ba na son na ke kaki ke ma kar ki ke kaki mhm. tsakanin mu malama ina kwana a ina gajiya a wannan bebin ki ne kin haihu ne to Allah ya raya Allah ya raya mun ka kama ma mu ganki a yaro ta barkalla kula da shi a kake shigo min da yaro guri kaza kin ga zai je ya saki kaza to a kacin kin gane eh mhm. to kula da shi sosai mhm. ko kira ni raini shi yaron ke yana kuka zai shiga da shi aji ma sometimes suna individual zan ji yaro yana kuka zan ku ta wajen dauko yaron da ranar ne da ta bawa ni ce nawa ya ce na in ce daya take attending shi ne in ta gama attending din shi sai in ce to zan kara miki time kaza duka goma su gama exam din su fita amma ita zan kara mata extra time mm-hmm. saboda ta tsaya ta yi breastfeeding yaron ta mm-hmm. to ina cikin din su tamkar malama tamkar yar uwa mm-hmm. sometimes kuma kamar uwa to uh, hajiya sadiya daga shi ne sai zai taimakawa ɗaliban mata To Hajiya Sadiya wace irin kira zaki wa 'yan uwanmu mata daga malaman har ɗaliban? To kira da zan yi shine dole ya zama sai an yi haƙuri da juna dole kuma a gyara malamai ku san ku na malamai ku san abin da ya dace ko kuma ɗalibai dole ku kwantar da kai su yi biyayya ku nuna fa malaman nan a matsayin iyaye suke inda addini ma ya ce ku girmama waɗanda kuke neman ilimi a gurin sannan kuma su ma waɗanda suke koyar da ku ilimin su ma su girmama ku dole sai an girmama juna an cire komai ba komai ba sannan an mai da kai an san me ake yi an san shi karatun nan ana yin shi ne saboda cimma wani buri na rayuwa da mata za a ce yan ma sun ba da wata gudunmawa ga yan uwansu mata sannan kuma ga al'umma tun da ilmantar da mace ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne ita mace uwa ce ta al'umma yawa tarbiyya daga wurin su take farawa ko ba ki ce ko a misali ba a ce kin fita kin yi aiki ba a cikin gida ma ko dalibai su girmama malamai sannan kuma dole a cikin malamai da dalibai dole sai an zauna an gyara mata wai dalibai kan malamai ta wani jigo ne na rayuwa da za su tsira su akan wani bigire da za a ce sun cimma burinsu a rayuwa. sannan su ma malaman su ɗauka ɗalibai su kamar ƴaƴa ne sannan kuma duk wani ilimi da za su za su duk wani abu da za su zama a rayuwa su ma suna da nasu fahimtar ɗin da za su samu na lada ko aka. Haka, to anan za mu yi sallama da ku masu sauraro. sai a kasance da mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin ciwon mace a madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asala. cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Kusa amurka suya daga kebin Najeriya na sallar idi da an kai ta bana Allah sa wannan sallah da mun kai ta bana wannan shekara Ubangiji ya kafa muna. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da memba kungiyar muryar talaka ta kasashen jihar Taraba. Tangane da wannan bayanai da shugaban askarawan sojan Najeriya burata ya yi na murkushe 'yan Boko Haram da na bin salonin su suka kuma tarwatsa. Hakika abu ne wanda za mu yi murna da kuma farin ciki da jinjina wa sojojin Najeriya. Assalamu alaikum sayan mai na muryar Amurka. mai magana yusuf muhammad gagarawa daga karamar hukumar gagarawa jihar jigawa najeriya don allah ya samun wata na murya amurka ku ba ni dama nuka sakon barka da sallah zuwa ga yan uwa da abokan arziki na da kuma musulmin duka duniya da fatan an sallah lafiya kuma samun na murya amurka suna miƙa fatan alheri a gare ku da kuma dukkanin ma'aikatanku na ƙanana da manya da fatan mun sallah lafiya a tashi lafiya kayan hausa na murya amurka da magana yi tun muhammad gagara da ƙaramin hukumar gagara jajiga a najeriya a ni ne abubakar garba jakobo cikar kuma da ke ra'ayina shine ina barka wa dukkan jama'a musulmi da suka samu damar yin sallan idi a jihohinsu da garurukansu da kasashensu ubangiji allah ba mu lafiya ya kiyaye wannan ciwo na coronavirus bayan haka ina godiya ma gwamnan bauchi abdulkadir bala kauran bauchi ubangiji allah ba shi karfin zuciya ni dai bana pdp ni da kan apc ne ina tare da muhammadu buhari irin da ya bar siyasa to ni ma na bari amma allah ce mutum ya gaskiya kowane ne na gode assalamu alaikum da da miliyar amurka suna gamba bara fataskun da tsohuwar kasuwa a garin fataskun a yi so na miƙa saƙo ne na murnar sallah a ilahirin al'ummar garin na fataskun da jihar mu da najeriya baki daya sannan ina ne ga saƙo na jinjina da yabo a mai girman mu da mataimakinsa alhaji idi bardo gurana a bisa jajircewa da tsayin daka da suka yi na ganin mun yi mu na juma'a guda biyar a wannan wata babu kakkautawa babu guda ɗaya da muka rasa to wannan abin alfahari ne gare mu mu musulmai kuma muna ƙara masa addu'a Allah ubangiji ya marja gora Allah ya taya shi Allah ya sa wannan abu da yake Allah Allah sa ya ɗore Allah kuma ya ba shi ikon tafiya da masu shawara na gari wannan abu da muka samu a wannan jihar ta jihohi da yawa samu ba a lokacin wannan cuta ta kuta corona garuruwa da yawa an kulle wasu alguna su sallah wasu alguna su fita to duk ba mu samu kuɗi ba to wannan gaskiya ya kamata mu ci gaba da addu'a a mai gwamna Allah masa jagora Allah ubangiji ya taimake su na gode gidan rediyo da Amurka suna na gamba bara kan daga shawar kasuwa a garin Fataskun. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Manilo ɗan uwa mai Allah na garin jiga Ina wa ɗan uwa na musulmi na duniya barka da sallah. Ina wa martaba sarkin musulmi Ali Sa'adu barka da ƙoƙari na haɗa musulmi sannan ina wa Buhari barka da shan ruwa ina wa Muhammadu Ishu na Nijar sannan ina wa shugaban majalisar dattawa ahmad lawal sannan ina wa malam lahiru bauchi sannan ina wa balalau sannan ina wa malam sani yahaya jingir da duk sauran musulmin duniya gabaki daya daga dan uwa mai allah da cikin garin jeda assalamu alaikum jawai hausa mai magana muhammad awal baba iya da shi al'amuran kuma turo cikin jihar bauchi najeriya da allah biya ya kuma ya mana sabon sallan mu sai so sallan mu ga wa'annan mutane manya-manyan mutane kamar haka mai girma khalifa dan sadda wani rashi karamar kuma turo cikin jihar bauchi najeriya da gwamnan mu na jihar bauchi da bala muhammad kauran bauchi da matan bauchi da sarkin bauchi da sarkin sabon garin tudu da sarkin tulu da sarkin yabo da sarkin da sarkin toro hakimin toro da sarkin yakin bauchi hakimin gumo da matata da talatu da larai mai masu mai kayan yara ƙarshe da dukkan makota na wayanda muke tare da su a jajeriya Allah ubangiji kare mana wannan ciwo da isa mu a gaba Allah ka mana karshen sa Allah ka bawa mana daukaka a Najeriya Allah ka bawa Najeriya zaman lafiya kai gaishe ku Muhammad Awal Baba shi karamar hukumar toro cikin jihar Bauchi Najeriya na gode Assalamu alaikum BOA Hausa. Ni dai kira na da na zuwa ga musulmin duniya ne ga baki daya. Da fatan an yi sallah lafiya an gudanar da sallah lafiya. Wannan shi ne na da kuma ra'ayi na Ku tashi lafiya BOA Hausa. Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika suna na Haliba Korejeda. Wani na cikin mai girma gonan jihar Kebbi sanata a Tiku gobe ya cire ma kowa hulla kan biyan albashi kan kariman shafi wannan. Amma a zan bakin ciki sai ka tara wannan matsalar ba ta shafi malaman firamare ba. Kuma a zan bakin ciki an rasa gano inda matsalar da ke dona a magance ta. A gode sashen Hausa na Murya Amerika. Assalamu alaikum Murya Radio BOE. To da farko suna na Lawal bin Hambali MP dan Sulba jihar Sokoto. ta Nigeria kwaron local. To da farko ina zan yi amfani da wannan dama na gaida baba hambali mai gemu dan silba malam Hussein mai da'awa dan silba malam Sani mai kada dan silba Rabi'u dan koko sarawa daji wurin lokal Sokoto. Ibrahim Lara Gafta, Ibrahim Irbi Kusfa Zaria, Usman Kasim Kirin Jibin Arewa, ashirin Lawan na goma ruwan Bauri. gaisuwa daga lawal bin hambali mk dan sulba jihar sokoto nigeria gwaron yi lokal godiya nake boe allah ya bar zumunci da fatan allah lafiya assalamu alaikum sanin hausa na radio biyu america mai magana hadi tsohon sarki daura da allah ina so ku bani dama domin in mika godiya ta musamman ga dan majalisar dokoki ta tarayya mai kiltar karamar hukumar daura sun game da mai addu'a wato sunan rabar fatu muhammad a bisa irin yadda wannan bawan Allah ya yi kokari a lokacin da aka killace mutanen daura. bisa dalilin layi idan aka fita sauran aka fita siyasa wato wani rabin fatu ba karamin taimako yi wa al'umma ba ta killace mutanen garin daura da kuma abin da ya gazi ne. ya raba kayan abinci ya raba kuɗi don haka babu abin da za mu ce ga wannan bawan Allah sai dai mu ce Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya biya shi Allah ya ciyar da yi ranar da babu wani mai ciyarwa sai shi kamar yadda ya ciyar da al'ummar karamar hukumar daura Allah ya saka mai da alkhairi ta gode Salamu alaikum VOA mai magana daga nan jihar Benue ɗan tsoho ɗan malam ba wani malam an gaskiya muna gode wa boa ta yadda suke kokarin ɗauko rahotanni musamman wanda na yi ta yadda gwamnatin jihar neja ta ɗauki nauyin koyar da yaya mata kusan arba'in sana'a wannan abu a gaskiya wannan abu ne da ya kamata duk gwamnonin jihar arewa sai in ba kokari akan irin wannan ta yadda za a rage zaman banza da cewa zaune ina fata gwamnoni na arewa musamman 'yan arewaci a taimaka a taimakawa yara musamman wajen koyon sana'a salamu alaikum sai wani lokaci da ganin jihar benue don tsohon dan malam bako na malam anas ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma sittin ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 200.5 Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. duniya tausayi duniya wai masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri wannan sabuwar tasha ce